rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana mata waɗanda suka shayar nonon su ya faɗi ko kuma ƴan mata masu buƙatar ƙarin girman nono ya tsaya car ya tsaya haka ya haka ya dinga kallon maza ido da ido waɗanda suka shayar da yara nonon su ya faɗi ko kuma waɗanda tun farko nonon su ƙarami ne ko kuma da za ka ga nonon su ba karami bane ya dai faɗi haka gaba baki ɗaya ya faɗi ko kuma masu dan mitsir mitsir din da gani na cikin cikin na mata ta yi uwan ki sani nono fa adan ɗiya mace ne domin nono yana ƙara miki daraja da kima a gurin mai gida misali idan mijin ki zo ya hau kanki Idan nono ya tokaro shi ya tokaro shi haka sai ki ga ya samu gamsuwa ya samu nishaɗi ɗari bisa ɗari a tattare da ku ta wannan dama nake so in tallata muku ingantaccen maganin yasmin harka wanda za ku yi amfani da shi ga wayanda suke fama da kankantar nono wayanda nonon su ya kwanta wayanda za ka ga baki ɗaya ma nonon nasu ya shafe haka ba shi da wani girma za ka gan shi ya yi kankanta haka ya kwanta yan uwana mata wannan ingantaccen gari ne wanda zaki yi amfani da shi za ki ɗibe shi kamar cokali biyu ki dama shi a cikin ki dama shi kamar kunu ki sa mai madara ki sa mai siga ki dinga shan shi sau ɗaya a rana sannan muna haɗawa da wani ingantaccen magani wanda zaki dinga haɗiyar shi zaki haɗi ƙwaya biyu idan zaki kwanta sannan akwai wani ingantaccen oil wanda zaki matse shi haka a hannunki ki murza sai ki shafa ma nonon ki haka misali ki shafa ki shafa haka ki shafa su ga baki daya sannan sai ki samu brazier wanda ya tightin ɗinki sai ki sa sai ki kwanta da shi bacci insha Allah wata kai amfani da shi haka na sati daya za ki ga nonon ki ya canza idan ya faɗi ne zai daga idan kuma shi da girma ne za ki ga ya cicciko ya yi girma kun ma yasmin harka da wannan nake amfani da wannan da wannan su ne ingantaccen sarrafa nake amfani da shi shi sa mimi na zaki gan shi a kodi shi ƙato ya cika rigata kun gan shi in keke ha yan uwana mata ta kasance da ingantaccen maganin nan domin kasancewa zinariya a gurin mijinki domin nono aro ne na iyamace maza cikin kashi 100 kashi 99 suna buƙatar mace mai nono domin nono yana sa maza nishaɗi a koda shi mata nono yana son gyara nono yana son kula yana son turaya yawo da ɗaura ƙirji a kakar gida yana faɗar da nono kwanciya da ciki yana kada nonon mace sannan zama babu bareziya shi ma yakan kada nonon mace yar uwa mace nono daraja ne nono kuma kima ne wanda Allah ubangiji ya baki ki kasance a koda yaushe kina kula da abinki domin zamowa zinariya a gurin mijinki ina godiya sosai da sosai ga ma'abota kallon shafi na ku order ina ingantattun magunguna da kun yadda suka zo mun ma sake mai fakin din shi sannan akwai wani ingantaccen tabs wanda ki hada da shi ki sha kwaya biyu amma shi ban bayyana shi a cikin wannan bidiyo ba sannan akwai oil wanda kin ga ingantaccen garin breast na yasmin harka wanda zaki ɗiba ki dama shi ki sha shi so biyu a rana za ma ki iya sha su ɗaya za ki dama garin shi ne wannan ingantaccen magani ma'abota kallon shafi na mata ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta inda da na sa bidiyoyi na za su zo su